وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحكم والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بركة مدونة مريتنا الحميس شدا قوات رمضان شكرة تدبود ايد الاري حدود أربعين دا شدا هجرا من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم دا مكة زوا مدينة وان دي دي دي دا شدا قوات أكوا شكرة تدبو بيد أشرين دا بير ميلادية daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wasaitu a cikin birnin Abuja gabanin mu fara karatu muna da tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah yace a karatun baya kayi bayani mace mai shayarwa ko mai ciki idan ta sha azumi ciyarwa za ta yi ba ramawa ba sai ce matata ta sha azumi sabida an mata cs kafin nan ma ta sha wasu amma ta rama duka shin azuminta ya yi ko kuma sai ta ciyar har yanzu azuminta ya yi ba sai ta ciyar ba afallahu amma salaf wa man ada fa yantaqimu Allah min wallahu azizun zunjika da haka wannan hukuncin abinda ta aiki da shi yayi to amma daga yanzu sai ta sani idan irin wannan larurar ta same ta to ramuwa ce ba a ciyarwa ne ba ramawa ba duk da akwai malaman da suke cewa ramawa za ta yi amma dai matsalar insha Allah za ta zo mana a karatu nan gaba kaɗan shi yasa ba zan buɗe ta yanzu ba mai takarda ta gaba ya menene hukuncin yin alkunutu bayan sallar asuba to ban gane alkunutu bayan sallar asuba ba yana nufin a raka a ƙarshe to alƙunutu na sallar asuba titir ma'ana ko da yaushe wannan bai tabbata ba amma akwai ƙunutun nawazil ƙunutun nawazil shine idan wani abu ya faru na daɗi ko rashin daɗi to manzo yakan yi alƙunutu a sallolin farilla duk sallar farilla ba sai ta asuba ba asuba a zahar la'asar magriba isha duk annabi yana yin kunutu. ita ma a salla a raka'a ƙarshe to amma sai dai sai an yi ruku'u an ɗago ake yi saɓanin wanda ake yi a cikin wuturi alkunutu na wuturi shi kafin a tafi ruku'u ake yi amma shi kunutun nawazil wanda ake a sallolin farilla shi sai an yi ruku'un ƙarshe an ɗago kan a tafi sujada ake yi sannan shi kunutun da ake yi a wuturi annabi ya faɗi iya kalmomin da ake faɗa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت هاي zuwa ƙarshe amma shi kuma kunutun nawazil wanda ake yi in wani abu ya faru mai daɗi ko kishiyar haka to ya danganta da abin da ya faru ɗan an bar liman ya shirya kalmominsa wanda zai yi addu'ar alkunutun da su gwargwadon yanayin da aka samu kai idan abin farin ciki ne na agode wa Allah sai a yi ta amfani da kalmomi na yabo da godiya idan abu ne na bakin ciki ko na damuwa ko wata musiba ce ta sauka ake so Allah ya yaye to sai a yi ta amfani da kalmomi wanda suka dace da wannan matsala wannan shine kawai alkunutu guda biyu da suka tabbata a musulunci ko dai kunutul witri ko kunutun nawazili kunutul witri kadai a sallar wuturi ake yi raka a ƙarshe ta wuturi ko a ramadana ko a wajen ramadana kunutun nawazil kuma a sallolin farilla duka ake yi kuma a raka a ƙarshe bayan an yi ruku'un ƙarshe an dago kafin a tafi sujada za a yi wancan kuma bayan an gama karatun sura kafin a tafi ruku'u ake yi ina fata an gani, Allah ya samu dace tambayar sa ta biyu ce menene hukuncin yin sahur da wiwi da kwaya to shi ke nan kun ba da amsa za hmm. Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce rubba min hazzuhu min siyami hilju wal abash da yawa wasu masu azumin ba su da riba komai a azuminsu yunwa banza ce da kishirwa wofi ai kyakkyawar juma'a daga laraba take farawa